Dan China da ake zargi da kisan ummi ta ya ce Naira miliyan 60 ya kashe mata. IMF ta ce ƙasashe da dama na fargabar fadawa cikin ƙangin talauci. Za a shafe wata shida cikin ƙarancin man fetur a Najeriya a cewar Ipman. gano ƙarin ƙunshin takardun bayanan sirri kan shugaba Joe Biden. Za ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a shafin mu na Far'a TV a YouTube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu. Kazalika a shafin Facebook da Twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a Far'a TV domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin.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 wanda ake zargi da kisan masoyarsa Ummu Kulsum Sani wanda aka fi sani da Ummita ya fara kare kansa a gaban kotu. Kwangron ya shaidawa kotun cewa shi musulmi ne kuma yana aiki a wani kamfanin tufafi a kasuwar kantin kwari ta jihar Kano. Ya bayyana cewa sun haɗu da marigayya ummi ta ne a shekarar 2020 bayan da ta samu lambar wayarsa a wajen wata ƙawarta inda ta nuna tana son sa kuma za ta aure shi. Jaridar Justice Watch ta ruwaito cewa dan ya ce bayan ya amince da ita sai suka fara soyayya. biyayya inda ta rika karɓar kuɗaɗe a wajensa ya ƙara da cewa haka ya rika ba ta duk abin da ta roƙe shi saboda baya son ya ɓata mata rai ya ce ya kashe mata kimanin naira miliyan 60 ya ƙara da cewa har gida na miliyan 4 ya saya mata amma sai ji ya ta yi aure har hakan ya ɓata masa rai ya koma abuja da zama amma duk da haka ta rika kiransa tana hira da shi ta whatsapp bayan nan ta ce masa aure auren ya mutu shine soyayyar tasu ta dawo a cewar sa wata rana ta tambaye shi kuɗi shi kuma ya ce ba shi da shi shine ummi ta ta fushi da shi har ta daina kula shi alƙalin kotun sanusi ado ma'aji ya ba da umarnin a ci gaba da tsare kwanron a gidan yari sannan ya ɗage zaman zuwa yau alhamis domin ci gaba da sauraren shari'ar Asusun bayar da lamuni na Majalisar Ɗinkin Duniya IMF ya ce yana ƙara damuwa kasancewar ƙasashe da yawa marasa ƙarfin tattalin arziki na cikin hadarin kasa biyan bashi da ke kansu a lokacin da ya kamata saboda tashin kuɗin ruwa a duniya Muƙaddashin daraktan asusun kan dabaru mcflanagan ya ce akwai buƙatar a biya basuka da dama a shekara biyar nan gaba to amma kuma kasashe matalauta na cikin matsi da zai yi wuya su iya biya ya ce yanzu kiris ya rage musu su su fada yanayi na kasa biyan bashin mr flanagan ya kara da cewa idan har matsalar bashi ta taso yanzu a duniya to kusan mutane miliyan dubu ɗaya ne za su fuskanci tsananin rashin wadataccen abinci ana dai ta kiraye-kiraye ga masu bayar da bashi masu zaman kansu da su yafi wasu basu kan da ake bin su Ƙungiyar dillalan man fetur a Najeriya ta ce za a ci gaba da fuskantar ƙarancin man fetur a faɗin ƙasar har zuwa watan Yunin wannan shekarar. Ƙungiyar ta ce wahalhalu ko ƙarancin na da alaƙa da shirin gwamnati na janye tallafin mai baki ɗaya a cikin watan Yuni. Tun a shekarar da ta gabata al'ummar ƙasar ke fama da ƙarancin mai a sassa daban-daban a Najeriya musamman a Arewa. A ranar Litinin ministan albarkatun man fetur Timi Silva ya ce kamfanin mai na NNPC na tafka asara kan farashin da ake sayar da man a yanzu haka. A makon da gabata ne dai ma ministar kuɗi da tsare-tsare zainab ahmed ta ce gwamnatin tarayya ta ware naira tiriliyan 3.6 domin biyan tallafi zuwa watan yunin shekarar da muke ciki ta 2023 Kafofin watsa labarai na Amurka sun ce hadiman shugaba Joe Biden sun sake gano ƙarin kunshin wasu takardun bayanan sirri na tun yana mataimakin shugaban ƙasa. Tsarin tarin takardun farko an gano su ne a wani ofishin da ba na gwamnati ba a washington wanda kuma mr biden ke amfani da shi an ruwaito cewa an gano su ne a wani gini na daban amma ba a san ainihin wurin ko wurin ba ko kuma matsayin girman sirrin takardun a ranar talata mr biden ya ce bai san abin da takardun farko suka kunsa ba amma dai yana bayar da haɗin kai ga bincike da ma'aikatar shari'a ke yi a kai kwamitocin majalisar dokokin kasar masu kula da bayanan sirri sun nemi a yi musu ƙarin haske kan takardun na Biden da kuma uwa uba masu yawa waɗanda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya rike lokacin da ya bar mulki waɗanda ba a son ransa ya miƙa su ba. To sai mu ce Allah ya kyauta. Duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin labaran na wannan rana. A madadin jami'in da ya tace labaran tsab Nura Muhammad Gusau ni da na shirya na karanto Ashirulol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kasance lafiya.